goma sha biyu a sharhu a sha biyu dai wanne ka ɗako hmm? isa ka ka yi tsalle sha shida duba dai da jau rabu da kai wannan ba yi an daɗe jiya baiti biyu aka yi ba har da hatta ba jiya in ya fita waye mai magana jiya zabe ko قال العلامة محمود الشكري علوسي رحمه الله أقول قال ابن أبي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام وابن هاشم قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثني رواد بن جراح العسقلاني قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن كئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستون ذراع بذراع الملك حالين kenan, wato yan aljanna za su shiga aljanna ainihin da tsawon zira'i sittin tsawon adamu zira'i sittin kama wannan ba zira'in adamu ne ba zira'in mala'ika wato hanyar zaka ga akwai tabahi ne dole ne da shi da to tsawon zira'in mala'ika nawa ne nawa ne kai dai babu shakka zira'in mala'ika da rawu ala husn yusuf kuma da yana suna kan cin yusuf tunda ana ganin yusuf tunan kusan alaihi salatu wa salam ba mai kan da kuma kullum ana ba da mubalaga ne da abin da aka sani wa ala mila da isa Shekarun su irin shekarun annabi isa salasan wa talatin san wa ala lisani muhammadi kuma suna yaren muhammadu inda yaren muhammadu shi fi dukkan yaruka idan mutane gafalar aka gafalar kuma ta kora masa kalma bula ta turanci dinga murna ya iya turanci ya rafi ya shi harshen da yake cikin harafa na duniya nam Eh, saboda su goge ko hmm, in aka je ga makarantar da ba a hausa murna ake mutum gani yake ya cika turanci kawai ake za ka ga yaro karami na zan daga turanci musamman 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan masu kuɗi to da 'ya'yan talakawa su ma haka su ma so ike aini abu na agaraki ina da ina da wani ɗan uwa amma da katsewa yanzu ban san inda ke wani ya zama babban mutum shi ne je 'ya'yan eh, yasa kullum ya fashe su da safe a je masallaci a yi azkaru a kawo a yi kaza kaza ya kada musu haddan kwasani suka yi waye suka faɗi a malam korafi yi a kora korafi aka yi aka ce daga yau ka ana ganin sa da su aka yi musu duka shi wanda an yi wannan da zai kawo min ce to ya za a yi maka tattace cikin yakka ne ya'yansa ne me za a ce ta ɓata masa ya ɓata masa yaya a shi nan ba su ci waye ba ai abin ya wuce nisa ba a murna a ce ga shi turanci kowa ya iya ko ka je makaranta ko ba ka je makaranta ba za ka iya magana da bature ka ko amma wannan kafin ka samu wanda iya turanci ai larabci yi maka magana kusa da larabci kana karatun da suka san larabci ma an maka larabci tsoron yi kake ya shi ka karanta ka fassara musu kana bayani amma an ce ga zakon ba larabi a ah, wannan sai ana kallon ka ga ana tafiya da balarabi ya ce ina ne ke lafiya suke nema na da balarabi shi wani Balarabe ba kun balarabi a kai ba a san me yake nema ba zo hmm? lissafin kan yi dumu ya ta balbali sai ne a ciki kan yana kallon ka dinga lissafi yadda za ka da shi ku kare ka tambaye yaya zai kake nema ai ba su san ta faɗi ba da dama ba su san ta faɗi ba su san kasuwan turanci ta faɗi ba domin ga mutane na an gama aiki ba aiki an gama karatu ba aiki hmm? da yanzu ka ga mai digiri na leburanci mai digiri na tuka mota mai digiri na wane ne mai digiri na wane ne mai digiri na ashaba ga sunan barkatai ba ake yi da duma yayin da Muhammadu Sanar ke ta an je wajen aiki menene an tsara mutum dubu kaza kaza kare kadai aka samu aka ɗauka kaza za a ɗauka ba ba ma faɗi an ɗauka ma ko ba ɗauka ba ba mamaki wayan da mutum duk da suka zo ba wanda za a ɗauka an gama ɗauka kafin a sanar da mu an gama ɗauka wannan cikin wahala ne ta faɗi kuma ba su ganin albarkan albarkan darasi don yanzu in ka je yanzu kana jin darasi kusan sai ka zama abokin malaman Sai ka je jami'a a ce maka kayyar islamiyya ta ka sama sama kana bubbugawa kana zuwa sai ta sai ah, na ji ka iya larabci zo ka dinga kwaya a yana sai kenan daga nan sai maka zo ka dinga ɗaukan abu daga nan duk muskilan da su saka wa jami'a zai kare maka karo ne mai hankali kaga tun daga nan sai ka ma aiki ma jami'a sai dai ya zama ka da falama amma dai za ka yi haka ka saki biki yanzu da za ka fi mayar da shi sun mayar da kai kansu da gaɗa a koma abokin abokinsu amma ba sa ganin wannan larabcin shi ne koma baya mutum yana sai ya samu takardar larabci amma bai zuwa makaranta eh to gaskiya ne kai na kaga yan boko kada ka kari gasu na yan boko gasu kai da na jami burki na nun wani daga nesa su ba da na je na shekaru shekarun annabi isa talatin da uku harshe ko harshen annabi muhammad da larabci za a yi magana aljanna shi ne harshe yayye a duniya gaba ke ta katabu da shi lahira harshen nan da mutum ya gudu shi da je ya farce jirgin ma'ana ba su da gashi ba gashi na abin nan ba murdun da jirgin gashin hammata gashin gaba gashin gemu ba saboda yara ne tsakar nurdun mukahhaluna da tozalin su da kyan su ci su kwalliyar su kusan masanu abin halitta ce wannan ko duniya sai ka yi eh an yi wanka an tafa mai kafa tsolale to shine ne ga mutum ya fito gidansa na ruwan ruwa haka to haka na muna masu da halittar ne haka hmm. bai magana ba kawo arzu ba tukuna ko zaka abinda zai yi magana sira'in jaga ya ce na mala'iku ne mai mu ma mun ɗauka irin namu ne ai kuma ma ya ɗauka irin namu ne to wannan hadisi sai nuna mana ba irin namu ne ba na mala'ika ne tunda duk sauran hadisan ba su ce komai a kai ba ba su ce wannan mutum ne ba su ce ba na mutum ne ba kaga wannan sai ya fassara isa da ma ka ce hadisi kan fassara hadisi aya kan fassara aya وقد تقدم أيها جبات أن أول زمرة فرقنتين صورتهم صورهم ala suwarin kamar lailatul badri mutanen inda za su shiga aljanna za su fito da haske yadda kusan wata ai ko yanzu akan cewa matashi wanda ke abin tauraro an mace na kashe tauraruwa to kaga mu gaba ɗaya ma baliji ake sawa ta tauraro to sai su su kan ce lailatul badri haske yake yana sheki وأن الذين يلونه معصبينه على ضوء أشد كوكب في السماء إذا أتى هذه الصفات من أحسن المحاسن هذا تكي ما في كاو أتو يا هم؟ eh wannan kuma aliki ne kuma za ka yi fago na Allah da dawowa ka da mai fago ai ba a ce ba ai maganar ɗauka nan ba shekaru dai aka ce nashi ne haka ka gane ko ba ai maganar ba ai maganar ɗauka ba irin wannan ka ce sai ka faɗi sai ka san da ka ba an je ba haka an faɗi wani abu sai ka ga daga baya ma kai ka faɗi sai ka ƙarƙara ba maganar ɗauke shi ne aka yi haka ba ya kamata tuna ba ba cewar a shekara ashirin da kaza ka je zai dawo ya ƙara bakwai ina zannan da za su cika kasa kuma da za su cika ɗin amma da yanzu kaka ɗauki komai ban ce komai ba mutum ya yi azarfaɗi ya ce da zira'in adam ko da zira'in adam ko kasa yanzu ya rai a ai dai ba ka'ida bai kamata ka yi haka ba yawwa shi isa ake ce a ka'ida ai bai kamata bai kamata ka kowane abu ya kamata in kai karanta rawa ce ke kamata kai ki kake in ba ka sani ba bai kamata ka faɗi ba kila kan dole ne ka janye don janyewa janyewa za ka yi ba wai za ka karya ta wannan ne ba amma dai ba haka ka fi ba ka yi magana ka zo ka janye ta ba san haka in ka abu ne dole to shi kenan ba yadda za ka yi wa ausa ummada